بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد ينقوى وإن دسكي سورارم بأقصم بسادر كمبيوتر da wabadu yan uwa waɗanda suke sauraron mu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau da muke magana muna ainihin wato a ashirin da biyu ne ko da uku ga watan rabi'u nisani hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dubu ɗaya da da arba'in biyu wanda ya daidai da takwas ga watan sha biyu shekara ashirin inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami malam habib ahmad jibrin a wannan ita ce halka ta sha biyu cikin wannan littafi to malam yana faɗa yana cewa ba'ad sufiya ta a da wahdatul wujudi wasu daga cikin sufaye suna kudirce cewa ana zama Allah komai Allah ne kuma wannan tabbas kowa san ana samun haka waƙi sai dai kawai in an samu ka ce yan hakika ne to sufaye ne ko ba sufaye bane yanzu wannan ya rage ku hmm? ana kudirce wahadatul wujudi falaisa indahum khaliqun wa makhluqun su a gurin su babu wani bambanci tsakanin al-khaliqu da wanda aka halitta da wanda ya halittar falkullu khaliqun wal kullu ilahu duk duniya gabaki dayanta, Allah ne mai halitta duk duniyar gabaki ɗaya Allah ne wa aglabuhum mafi yawancin su ya ataqiduna suna kudirce bi hululi zatin lahi ta'ala fi makhluqatihi da saukar zatin Allah cikin halittunsa wa annahu laysa ala arshihi cewa Allah ba a saman al'arshi yake ba dama mun faɗa muku yanzu mun ce aƙida uku ce a duniya aƙidar Allah yana ko ina, aƙidar Allah bai ko ina, aƙidar Allah yana sama mafi yawanci fa ba su san cewa ba aƙidar asha'ira su ba su yadda Allah yana ko ina ba su aƙidar asha'ira aƙidar su duk ba ash'ari to za ka ga aƙidarsa shine Allah ba a ko'ina yake ba don su gudun kada a ce Allah yana wani guri a yi masa makani da haka in ka ce yana ko'ina ɗin su suna ganin ko'ina ma ɗin har yanzu makani ne waje ne to shi yasa za ka ga duk wanda yake da aƙida ta ash'ariyancin ba za ka same shi da wannan aƙidar ba sai kuma aƙidar Allah yana ko'ina ita ce wanda za ka ga wasu gasu sufaye ne amma kuma suna da wannan aƙidar duk mutumin da yake bibiyar karatuttukan malam ɗahir bauchi ya san cewa ya sha ba da kariya ga ayoyin wahuwa ma a kuma aina makuntum cewa lallai Allah yana ko ina ne wannan ita ce aƙidar da yake bayyana to wannan aƙidar cewa Allah yana ko ina daga nan ne fa ake gina wa ɗalibai cewa ana zama Allah domin dama wanda ya ce maka Allah bai ko ina kaga yanzu ya ce maka ana zama Allah ba ta mata so ba ko ana ganin Allah bata mata su ba wannan ita ce wato abin da suke dogara da shi suna dogara da ayoyi guda biyu daya a cikin suratul hadiji daya a cikin ainihin wato suratul mujadala yana cikin ayoyin da suke ainihin wato kafa hujja da su kuma suke dogara da su a matsayin manya-manyan dalilansu na addini wa'annan ainihin wato ayoyin aya ta farko Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kuma kafin ya faɗi wannan ayar sai da ya faɗi wasu abubuwa kamar haka wanda yana cikin abin da suke wani lokaci murɗe ayoyin da kuma ba su ma'anar da ba haka ya kamata a ce an ba su ba. Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mu daga ainihin wato fata. Aya ta farko ita ce wacce Allah maɗaukakin sarki sai da ya faɗi halittar sama da ƙasa. sannan ya faɗi wannan abu ya ce huwan zai khalaƙar samawa ta wal'arda shi ne wanda ya halarci sammai da ƙasai fisi ta ta'ayyami a cikin kwanaki shida sun mastawa al'arshi sannan idaidaita a kan al'arshi daga saman al'arshin ne wanda ga cikinsu ya ce kenan tun da al'arshi yana da masu ɗaukarsa wa yanzu Allah haka aka mayar da shi a girgiri kamar taron tallan alewa idan wannan mala'ikan ya tare nan ya rike nan suna rike da al'arshi mai alewa ba <laughs> ba ka yake ɗauko tiran alewa ba wai an mai Allah sai ka ce wanda yake kan tiran alewa <laughs> malam ɗan bida akwai izgili malam da haka ya alamu ma ya liji fil ardi wa ma ya khuruji ha wa ma ya min zulumin samai wa ma ya fi ha to daga nan ne sai ce huwa akum aina ma kuntum da haka huwa aina ma kuntum din nan wata ma'iyya ce shine duk abin da mutane suke yi na Allah yana sana da ilimin sa domin karshen ayar shine wallahu bima ta'maluna basir duk abin da kuke Allah yana kallo to tunda yana kallo ku shi yasa yake wa huwa ma'akum ba yana tare da ku da zatin sa subhanahu wa ta'ala shi yasa yace lahu mulku samawati wal ardi wa ila allahi turja'ul umur to wannan yana cikin ayar da suke dogara da ita to sannan kuma da suratul mujadala wannan suratul mujadala kafin Allah subhanahu wata'ala ya wannan magana sai da yace alam tara kai mai sauraron karatu baka gani ba annallaha ya alam ya bude ayar da ya alam Allah ya san ma fi samawa to ma fi ardi abinda ke sama da ƙasa sai ce ma ya kuna min najwa salasati ba yadda za a samu mutum uku sun haɗu suna mitin illa huwa rabi'uhum fati Allah ne na hudunsu bi ilmi ya san me za su tattauna a gurin wala khamsatun ba za su kai su biyar ba illa huwa sadisuhum fati Allah ne na shida bi ilmi wala adna min dalika wala aksar illa huwa ma'ahum aina ma kanu bi ilmi me dalili sai ce sun mai yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah duk abin da suka yi na aiki Allah sai ya ba su labari gobe alkiyama sai ya ce inna Allah bi kulli shay'in sai ya fara ayar da ya alamu ya rufe ayar da inna Allah bi kulli shay'in ali Allah duk wani abu da mutane suke yi ya sani da haka a ƙarƙashin wannan ne kasancewa ya san abin da ake ya ja hankalin mutane ya ce ya alamtar ilal ladina nahu anin najwa baka ga mutanen da aka hana su ba aka ce ku daina zuwa mitin din da yake akwai saban Allah kuma ya udu na limanuhu anhu sannan sai su koma kan irin mitin din da aka ce su daina zuwa sai suka ci gaba da zuwa waye na jauna za su je mitin din da yake sun san bil ismi akwai zunubi wal isyana akwai bil ismi wal udwani wa ma'asiyatir rasul akwai zunubi akwai wuce gona da iri akwai sabawa manzon Allah wa iza ja'uka in sun zo wajen annabi hayyauka sai su gaida kai bima lam ka bihi Allah da irin abin da Allah bai gaida kai ba sanda suke wannan gaisuwa su zo su ce wa annabi sama alaikum ba kowa ke kiyaye abin da suke faɗa ba amma Allah shi ya san me suke faɗa shi yasa yace wa idza ja'uka hayyuka bima lam ka bihi Allah wa yaquluna suna faɗa kaga fi anfusihim saboda Allah ya sani laula yu'adhibuna Allahu bima naqul dan mai Allah bai azabtar da mu makan abin da muke faɗa sai Allah ce hasbuhum jahannam yaslawnaha fa bisal masir sai kira masu imani yace ya ayyuha na amanu ya ku wanda kuka imani idza talajaitu daga duk wani mutum da zaka ji to fala tatanadu bil ismi wal udwani wa ma'asiyatir rasul je mutum din da ka san akwai mai saban Allah akwai wuce gona da iri akwai sabawa manzon Allah Wata na bil birri wat taqwa ku je mutum din da kuka san ya kunshi da'a ga Allah da taqwa saboda me wattaqullaha allazi ilayhi tusharu ku ji tsoron Allah da za a tayar da ku zuwa gare shi to tun da dama ya ce maka ya alamu yana faɗa maka cewa ya fa sani fa duk abin da za a yi ya sani shi yasa da yace innaman najwa min ash shaytan li yahzuna allazina amanu وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون آية أولا شاب سوى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يصفه الله لكم وإذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سيتي والله بما تعملون خبير duk abin da kuka yi na aiki Allah ƙwararre ne yana sane da shi kuma sai ya ba da ainihin wato labari to shi ne malin yake faɗa kaga wa annan laysa ala arshi su a ke da su sun ce Allah bai kan al'arshi. arshi yanzu ga wannan littafin alguniya littalibi li talibi idan ana maganan sufanci ne sufaye na gaskiya bari mu ji Shehu Abdul Qadir Jilani a littafinsa wannan da ke hannuna kafin ma in zo mu kawo ayoyi kamar yadda malam ya ce wallahu ta'ala ya kulu bayan shi ko Allah yana faɗa yana cewa ar-rahmanu alal ashistawa Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita a saman sa subhanahu wa ta'ala to bari mu zo mu ji me yake faɗa dangane da abin da ya shafi shin aqidar shi Abdul Qadir Jilani Allah yana ko ina ne ko bai ko ina ne ko ku irin aƙidar mu da muke bauta ma Allah da ita ita ce aƙidarsa shi yasa duk wanda ya ga matsalar za ta bashi wahala ba zai iya kare ta ba daga ƙarshe sai ce maka ai wannan matsalar shi Qadir Jilani wai dasi akai masa tusa wannan akai a littafin su kuma zai kawo maka shi da dalili ba waye yake faɗa haka wannan shine abin da wasu ke faɗa a cikin su gashi a shafi na 97 duk wanda yake da algunya irin wannan bugu idan ya koma shafi na 97 li talibi tariqil haq zaka ga ya kawo a babu ma'arifati sani azza wa jalla babin da ke maganan sanin Allah ne a nan ya kawo shi to shine har ya zo inda yake magana yake cewa wa huwa ba'inun min khalqi Allah yayi nisa da halittunsa amma wala ya khulu min ilmihi makanin babu wani guri da ake yin wani abu wanda Allah bai san me ake a gurin ba yace wala ya juzu in ji shaw abdul qadir bai halatta ba uhu. a siffanta Allah bai annahu fi kulli makanin a ce Allah yana ko'ina. Ya yace bal yuqalu abinda za a faɗa innahu na sama'i alal arshi Allah yana saman al'arshi yace kama ƙala jalla sana'uhu ar-rahmanu alal arshi istawa ثم استوى على العرش الرحمن وقال تعالى إليه يسأل الكلم الطيب والأمل الصالح يرفعه سيتي والنبي حكم بإسلام الأمة النبي يا كنت دا مسلم ترمتي لو كتن من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم إتم بيتا يتي متى أين الله إنا الله يكفى أشارت إلى السماء تتي ينا سماء وقال النبي في حديث أبي هريرة لما خلق الله الخلق كتب كتابا على نفسه وهو إنه فوق العرش أن رحمتي تقلب غدبي وفي لفظ آخر لما قد الله سبحانه وتعالى الخلق كتب في كتاب فهو إنه فوق العرش أن رحمتي سبقت غدبي duka waɗannan hadisai ne yake kawa cewa Allah subhanahu wa ta'ala don tabbatar da cewa yana saman al'arshi sai ya ce wa yambali ya kamata ne itlaqu a saki kalman Allah ya daidaita mun gairi ta awilin ba tare da an karkatar da fassara ba wa annahu istawa zat kuma Allah ya daidaita ne daidaita na zati alal arshi la ma'anar qu'ud wal mumasa ba ma'anan ya zauna ba kamar qalatul mujassima wal karramiya dan samu wanda suka ce zama yi A'a, lafazin da shari'a ta faɗa shi za ka faɗa shi ne zaman lafiya wala alal ma'anar uluwar rif'a ba ma'anan Allah ya ɗaukaka akan al'arshi ba kama ƙalatul ash'ariya kama yadda ash'ariya suka ce wala ma'anar alisti'ila'i wal galaba ba da ma'anan yarin jaya al'arshi ba. kama ƙalatul mu'tazila kama yadda mu'tazila suka faɗa yace li na shar'a lam yarid bi zalika domin duk waɗannan alfasun shari'a bata zo da su ba sai ce wala nukila an ahadin min sahaba ba a nakalto daga wani daga cikin sahabbai ba ko tabi'ai min as-salaf as-salih min ashab al-hadisi daga cikin malaman hadisi bal al-manqulu ko anhum hamluhu ala al-itlaq abinda aka ciranto daga magabata daukan lafazin nan a sake shi yadda Allah ya sake shi a bashi haka sai ya ce wa qad ruya an ummi salma zawjin nabi fi qawlihi ta'ala ar-rahmanu alal arshi tawa qalat take cewa al-kayfu ghayru idan an ce Allah ya daidaita wannan abu ne da hankali ba zai iya kiyaye kaifiyar ya take ba walistiwa shi kuma kalman ya daidaita ghairu majhul balarabe in ka ce masa abu kaza ya daidaita akan abu kaza ya sani wal iqraru bihi wato kuma ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa da kansa wajibi ne wal juhudu bihi kufrun kuma musun haka kafirci ne wa qad asnadahu muslim birin hajjaji kadi shabul qadir jilani yana girmama bukhari da muslim fi sahihi wa kadhalika fi hadith anas bin malik radiyallahu anhu yau anas ɗan malikun nan da shabul qadir jilani kace ma radiyallahu anhu ga wani matsiyaci yana dingina kanshi zuwa gare shi wai yana cewa kuma wai kadiriyar yake bi da wani sunan kuma yana cewa anas la'anatullahi alaihi wa qala ahmad bin hanbal qabla mautihi bi qarib al-imam ahmad ya faɗa tun da shabul qadir da mazhabar imam ahmad yake yace akhbaris sifa duk hadisan da suka zo akan sifa tumarru kama ja'at ana gudanar da ita ne kamar yadda ta zo bila tashbihin wala ta'til ba tare da kamanta Allah ba ko kore ma Allah abin da ya tabbatarwa da kansa wa qala aidan fi riwayati ba'dihim yace lastu bi sahibi kalami wala ara kalama fi shay'in min hada illa ma kana fi kitabillahi azza wa jalla yace ne ba sahibi kalam bane a zo ana ta lauka na kaza na kana kaza walau kana kaza la budda an yakuna kaza yace a'a sai abin da ya tabbata cikin littafin Allah aw hadith anin nabi sallallahu an ashabihi radiyallahu anhu aw an tabi'ina fa amma ghayru zalik amma abinda ba qur'ani ba ba sunnar annabi ba da daga magabata yake ba inda shi abdul qadir jilani ki kawo magana imam ahmad fa innal kalama fihi ghayru mahmud magana a ciki ba magana ba ce da ake yawo wala yuqalu fi sifatir rabbi azza wa jalla kayf wa lima wala naqulu zaka illa shan ko wala yaqulu zaka illa shan dissan da kaga abinda Allah ya tabbatar wa da kansa na sifa an zo ana tambaya to ya akai haka ya kaza yake to ba wanda zai wannan sai mutumin da ya fara shakka a addini ya kawo maganganun al-Imam Ahmad yake cewa fi riwayat annu fi mawdi'in akhar nahana nu'minu bi anna Allah azza wa jalla 'ala al-arshi mu muna imani Allah yana kan al'arshi kaifa sha'a wa kama sha bila had wala sifa ya bulugu hawa sifu ba tare da iyakan ciya zatin yake ba ballantana Allah sannan ba tare da kaiwar makura na masu siffantawa aw hudduhu wato had ya kawo ya ci gaba da kawo har ya zo inda yake cewa wato ya kawo maganan kabul ahbar cewa wa kaunuhu azza wa jalla alal arshi mazkuran fi kulli kitabin unzil ala kulli nabiyyin ursil kasancewar fa Allah yana samu al'arshi duk wani littafi da Allah ya saukar wa Allah da Allah ya saukar wa annabawa haka abin yake bila kai ولأن الله تعالى malam لم يزل موصوف بالألو والقدر والاستيلاء da wanda suka ce istawa ya rinja al'arshi ai dama Allah wannan sifarsa ce kowane irin abu ya rinje shi ya rinja shi wal galaba ala jami'i khalqihi min al'arshi wa ghairihi fala yuhmalu listiwa ala zalika ba za a ɗauki kalmin istiwa ya bata wannan ma'anar ba sai ya ce falistiwa min sifatiz zati ba'da ma akhbarana bihi wa nassa alayhi wannan sifa ce ta zatin Allah bayan Allah ya ba mu labari kuma ya tabbatar da shi wa akkadahu kuma i karfafa shi fi sab'i ayatin min kitabi a ayoyi guda bakwai a cikin alqur'ani wal sunnatul ma'asura bihi da kuma sunnar da aka ruwaito daga annabi yace wa huwa sifatul lazima lahu wannan sifa ce da ta lazimta Allah wala iqabihi wacce ta dace da shi sai Abdul Qadir da ce kal yadi wal wajhi والعين والسمع والبصر والحياة والقدرة وكونه خالقا ورازقا ومهيا ومميتا موصوف بها ولا نخرج من الكتاب والسنة هكذا يبقى كمان صفة تهنو da fuska da ido da ji da gani da rayuwa da ihu da kasancewarsa shi yake azartawa ya kashe ya raya yana ji yana gani ya ce ba ma fita daga alƙur'ani da sunna na tsawar ulaya, wal za mu karanta ayu da hadisan annabi Wani nu'minu bima fihi ma mai imani da abin da ke ciki wa nakirul kaifiya fi sifati ila azza wa jalla mu wakilta kayfiyya ya take wannan ya shafi Allah ne kama qala sufyan bin uyayna rahimahullahu kama wasafa Allahu ta'ala nafsahu fi kitabihi yadda Allah ya siffanta kansa a cikin alƙur'ani to haka nan za mu bar Allah ɗin saboda duk duniya a sama da ƙasa a dukkan halittun da Allah ya babu wanda ya kai Allah sanin kansa ɗin saboda shi ya faɗa ya ce arrahmanu fas'al bihi shi Allah mai rahama ka tambaye shi labarin kansa ya yake ka tambaye shi labarin kansa ya yake ko kuwa ka tambaye shi sannan a cikin mutanen duniya kaf babu wanda ya kai manzon Allah sanin Allah to duk abin da ya shafi Allah ko Allah shi ki faɗa wa kansa ko annabi ya faɗa wa Allah a madadin Allah din? duk wata hanya da za a bi wajen sanin Allah in ba Allah bane ya faɗa ko annabin ne ya faɗa to an kama hanyar da ba billawa ba ce to wannan maganar da ya faɗa yace ce istawa ar-rahmanu alal arshi istawa kuma malam yace Allah ya kawo su wajeje guda bakwai waje na farko akwai suratul araf ita ce haya ta da hudu Allah madaukakin sarki ya ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arshi sannan ya daidaita akan al-arshi subhanahu wa ta'ala sannan waje na biyu akwai a suratu yunus ita ce aya ta uku ita ma inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arshi sannan akwai waje ainihin wato na hudu ko na uku a cikin suratun ra'adi shi ma Allahu allazi rafa'a as-samawati da amadin ta rauna istawa 'ala halal arshi sannan ya daidaita akan kan al'arshi, sannan sai wannan wacce malam ya kawo ita ce ta hudu arrahmanu rahmanu 'ala arshi istawa sannan akwai a cikin suratul furqan inda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yake cewa allazi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ta ayyami sun mastawa al-arsh sai da ya gama wannan ne yace ar-rahmanu fas'al bihi shi Allah mai rahama ka tambaye shi labarin kansa sannan sai a cikin suratul sajada shi ma Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati sannan sai cikin suratun hadid da muka kawo ɗazu cewa shi ma ya ce huwa alladhi khalaqa as-samawati wal su fi sittati ayyamin sun istawa alal arshi to kalman istawa ala idan ta zo a lugar larabci akwai istawa da yake zuwa a ƙwar'ani babu ila a gabansa babu ila wannan yana zuwa ne da ma'anan kamula abu ya cika shi yasa Allah ya ce wa annabi Musa walamma balaga ashuddahu wastawa atina hukuman wa ilma sannan kalman istawa idan ya zo da ila to yana nufin shine alqasd wal ulu kamar tan yadda ya faɗa sun mastawa ila samai wa hiya dukanu fa qala laha wal ardi ya taw'an aw karan qalata ataina sa'iina amma kalman istawa ala idan ta zo a yare na larabci ka zagaye ƙur'ani kaf ba yadda za a yi kalman istawa ala ya zo sannan ya ɗauki wata ma'ana wacce ba wannan ba in ka tafi cikin suratu wato hudu haka za ka gani lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ya ce wa ƙila ardu ma aiki wa ya sama aka la'i wa bi dalma sai Allah ya ce wa ƙudiyar wata wastawat alal juri ba yadda za a yi kalman istawa a nan wajen ta ɗauki ma'ana ka ce a'a jirgin annabi nuhu ba daidaita ce ba duk duniya ba mahalukin da ya isa ya fassara ta da istawa sai dai ma'anan jirgin ta daidaita akan wani guri sanda annabi nuhu ya shiga cikin jirgin da shi da mutanensa Allah ce masa ya yi fa'iza stawaita an tauman ma'aka alal fulki a ƙwal alhamdulillahi lalina jana min alƙwamar balimina kaga fa'iza stawaita idan ka daidaita an ta kai ɗinnan da wanda ke tare da kai a cikin jirgi to ka ce faƙul alhamdulillahi allazi najjana min al-qawmil zalimin kalman istawa anan wajen ba za ta taba daukan wata ma'ana ba sai istawa da ma'anan ya daidaita akan wani abu shi zai dauka to haka da Allah ya zo maganan abin da ya shafa hawa dabbobi yace wallahu khalaqal azwaja kullaha waja'ala lakum min al-fulki wal matar kamun sai ce li tastawu ala zuhuri ka taɓa ganin mutum ba shi yasa in za ka tafiya ba sai ka hau mota kaya balance ka daidaita sannan kake karanta wannan addu'a thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi wa lari sakar na hada wa makon na lahu muqrinin ba yadda za a yi kalmar istawa a nan ta ɗauki wani abu in ba daidaita ba to haka nan kalmar muhammadun rasulullah idan ka je can da yace zalika masaluhum fit Tauratu wa masaluhum fil injili kazan in akhraja shaqahu fa gala da fastawa sai yace alame ala suqihi laka istawa ala ita shukar idan ta daidaita akan matsayin jamata babu yadda za a yi a fassara kalmin a nan wajen to in ka sake koma ma waɗannan ayoyin guda bakwai zaka ga da Allah subhanahu wata'ala yana nufin istiwa'i da wata ma'anan ba da ma'anan ya daidaita ma daidaitan da ya dace da shi subhanahu ta'ala, da ya dinga kawo shi da usulubi daban-daban amma yayin da waɗancan ayan ba za su ɗauki istawa da ala da wata ma'ana wacce ba ta daidaita ma to ba yadda za a yi ya zamanto kuma a ɗauke waɗannan ayan guda bakwai da Allah ya faɗa a ƙur'ani ya ce ya daidaita sannan wani ya zo ya karkatar da ma'anar ya ba ta wata ma'ana wacce ba wannan ma'ana ba shi yasa su tun da larabci ne shi yasa suke cewa alistewa u ma'alu idan aka kawo kalman istawa da ala duk balarabi ya gane abin da kake ne shine daidaita akan wani abu da haka Allah subhanahu wata'ala ya daidaita a saman al'arshin shi daidaitan da ya dace da shi subhanahu wata'ala sannan wannan tawagar ba ta maganan cewa Allah yana ko'ina ba za ka taɓa samun wani mutumin kirki ba cikin ɗaliban annabi Muhammad a cikin ɗalibansu da ɗaliban ɗalibansu da yake wannan aƙidar. wannan aƙidar daga baya ne ta zo to gara ma aƙidar cewa Allah bai ko ina ɗin to amma aƙidar cewa Allah yana ko ina wannan aƙidar ba a taɓa samun ta ba shi yasa littafin risala yana cikin littattafan da suka girma mafi yawancin littattafan da ake yin addini da su a nan ƙasar amma ka je ka bincika ka gani mai risala nuna aƙidarsa shin aƙidar mai risala Allah yana ko ina ne ko Allah bai ko ina ko ko cewa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi amma huwa fi kulli makani bi ilmihi aqidarsa shine Allah ya daidaita a saman al'arshin sa da zatansa, amma ko ina duk wani abu da ake yi Allah ya sani wannan kuma ita ce aqidar mu saboda in kuna so yara su daina cewa komai Allah ne to ku rushe wannan aqidar ta cewa Allah yana ko ina in ba rushe wannan aqidar ta cewa Allah yana ko ina aka yi ma billahi allazi la ilaha illa huwa ba a sa addini gina ba yaran nan ba cewa komai kuma Allah ne wannan ita ce aqidar da wayannan yara suke yadawa mun sha kunnawa anan zaka ka ji ana wana wana wana wane sai ka ana shi ma Allah ne bari mu dubo mu gani ko zamu samu mu ji masu cewa shi ma Allah ne na gani wane wane wane wane wane wane sai ka ji ana shi ma Allah ne hmm? haka ake wane wane wane wane wane sai ka ji ana shi ma Allah ne haka ake kuma duk daga wannan aƙida cewa Allah yana ko ina kuka zo kuka gina ma yaran nan cewa kowa ma yana iya zama Allah wahadatul wujudi cewa kowa ma yana iya zama kowa ma yana iya zama Allah wannan shine abin da waɗannan mutanen suka ainihin wato yi Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu kuma tsare mana imanin mu shirin bari mu ji Allah ẹni tí ó dáa sí ẹni tí ó wù náà mú الله الله الله الله حاجة وجودي الله الله الله الله ارقد لما الله وكشف لما الله الله الله الله الله Allah Allah Allah Allah to wannan ita ce aqidatul wahdatul wujud kuma su ma haka suke kiran kansu innan sufaye ne su komai Allah ne kuma wallahi wannan aqida ta samu ne daga cewa Allah yana ko'ina to da in kuna so mu ba mai daba cewa wannan aqida ce ta musulmin kirki cewa Allah yana ko'ina dan in da ma cewa kuka bai ko'inan to da sauki ma don bi ko inan ba za a zo a gina aƙidar wahadatul wujud ba amma ɗauko aƙidar cewa Allah yana ko ina ita ce ta bayar da damar zuwa aka gina aƙidar cewa to wannan shine abin da malam yake faɗa a matsayin aƙida ta biyar cewa cikin sufaye akwai masu aƙidar cewa Allah yana ko ina wahadatul wujud to da ka ɗauki aƙidar cewa Allah ya daidaita a sama a ka huta da wannan fitilar yayin da kai da Allah yana sama al'arashi wannan matsayaci ne zai zo ya kalle ka ya ce maka wai shi Allah ne eh wace kaga yaro wanda ka san san da aka haife shi ba wasu ya zo gaban ka yana ce maka wai Allah yaushe ka dawo ne Allah barka da zuwa saboda an je an gina mai ko Allah ne ba wani ya taba zuwa je samu Dr. Abdullahi Gadan kai ba Allah ya kara masa lafiya wadan Allah a zo ai wa'azi an gosu a taimaka billahi allazi la ilaha illa huwa yanzu yara na nan sama da mutum 150 an go kowa ya zama Allah kowa Allah ne wannan ita ce wahadatul wujud bari mu sake sauraron su mu Allah Allah

ne ka to kaji wannan aƙidar cewa komai ɗin Allah ne kuma kowa ma Allah ne haka suna kafa hujja da huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batil huwa bi kulli shay'in alim to dama dukkan bata yanzu ba mamaki akwai wani ana ce masa dan anti na ga an yi tasha shiri da shi a wani gidan rediyo wannan aƙida ta wahadatul wujud da cewa komai Allah ne kowa Allah ne ya tabbatar da da ainihin wato ita saboda haka a ba mamaki gobe wata kila mu daddanna wasu muryoyin nasa a nan gurin kafin mu ci gaba aƙida ta shida za ku ga martabatul ihsan sun ɗauka sun ba malaman su za ku ji abin da suke faɗa shari'a tana da ishuru tana da allubu tana da lubbun lubbi da aka ita musulunci shari'ar da annabi ya zo da ita ita ce ishu dariƙa ita ce lubbi haƙiƙa ita ce lubbin lubbi haka za ka ji suna faɗa haka za ka ji suna ta faɗa irin waɗannan maganganu da aka Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu ana nuna lokaci yayi za mu tsaya a nan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh